kuma duk wannan dukiya da yake da shi mu namu ne a wajen mu kika samu na fara kuwa karki mu rashin mutunci na fara kuwa kar ki mu rashin mutunci ce gaba daga shi mai gurbi na fara kuwa gurbi Thank you.